ina so ki amince ki auri mijina kin ko san me ke fitowa daga cikin bakin ki sai sa aiki da kyau ku yaran nan ku dinga shawara da mutane. kafin ku je ku jaji wani zance da ya shafa wani amma ba kwa ji ita aliya tana da wata matsala ta wata bai kamata na har alaka soya da ta. tanya da ɗan uwanka ya neme ta da aure an ta watsa masa kasa ita ta wulakanta shi yanzu shine zaka ce ita kake so zaka aura Halifa Investment Natural Limited present mata da miji ashe zaman su ya fi kyau ga su azar azarbabi ka bar su ma gani. mata da miji ina son kuma muddin idan ba ku amince da ta da aliya ba wallahi wallahi zan tattara kayana zan koma ijin da zama ba zan kuma ƙara tunanin ina da kowa ƙasar nan ba haka ne za ka iya rubuwa ita amma za ka iya bakanta wa yayanka ne kuma a zauna lafiya na ne ba laifin shi bane wannan abin da ya faru tsautsayi ne kuma ba za mu taɓa wucewa kaddara ba nan to wayya kike tunanin za a ɗauko auduga da wuta a haɗa su guri ɗaya su zauna gadon miji gadon miji ku sani da gai amintakar mu ni da ke ta riga ta sauya domin yadda na ɗauke ki ba a haka kika ɗauke ni ba sai an ji na amince mata da mijinta mata da mijinta executive producer abubakar halifa akan yi haɗin kabar su za producer Nasir Dan Hajiya and directed by Ali Gumzak Sak wannan abin da zama sir tsakanin da ke ba na so kowa sani ba na son kuma daga gare ka saboda na riga na fahimci inda ka dosa kuma na ji daga bakin ka anan ya haka ka san abin da nake faɗa sirri idan kuma kana so na bayyana musu sai na faɗa musu kowa ya ji a yanzu haka ina da ciki kuma cikin ba na shi bane wace irin magana ce wannan to idan ba cikin magana cikin waye ciki na ne rabi dama kai ka aikata min haka mata da waje